Tell them. Barkan ku da hakan uwa matasa barkan da sake kasance tare da ku a cikin wannan shirin naku na labarin matasa mai zo muku a kowane karshen mako daga studio Kalangu. Yau kuna tare da ni Fanta Shamsu da kuma Rabia mai Kano ya ne Rabi da dama. Lahiya lo nake Fanta ya gege kuma. Alhamdulillah Rabi. To Fanta yau muke dauke da shi. To Rabi yau zamu fara da jihar Agadez inda zamu ji abinda matasan jihar suke jira daga sabon kamfanin haƙar ma'adinai wato Somida wanda bai jima da fara aiki ba. A cikin takaitaccen rahoton mu na yau zamu gabatar muku da da Amira Sule gwarzuwar gasar hikaya ta gasar rubutu a harshen Hausa. Da ƙarshe kuma sai filim na wasannin motsa shiki. Rabi yanzu kimanin sati biyu kenan da fara ayyukan sabon kamfanin haƙar ma'adinai cewa da Somida a garin Tagaza da ke ƙarƙashin ƙaramar hukumar Cirozerin. Wannan sabon kamfanin Fanta matasa sun sa rai akan shi sosai musamman ma cikin wannan halin rashin aikin da suke fuskanta. Musamman ya tunkare su ga fasarar rahoton da ya shirya muna. Batun samun aiki ga matasa na ɗaya daga mahimman jiran da ƙungiyoyin matasan jihar Agadez ke yi tunda aka saka ayyukan kamfanin tunar ma'adanai na dasa. Sidi Mamudu matashi na jihar kuma ɗan fara hula. Abin da muke jira akan samarwa matasa aiki shine a rinka ɗaukar matasa aiki a cikin adalci. sannan dangance da kwarewa ko shekaru muna son a zauna a dubi wannan lamari. A cewar ministar ma'adanan ƙasar Nijar, Madam Yakuba Usaini Hadizatu, ana jiran samun amfano mai fa'ida cikin tunar farko da kamfanin zai yi. Amfanin ake sa ran samu ta hanyar wannan proje da sa za mu iya ambato a ciki sauran kuɗaɗen shiga daga haraji, samar da ayyukan yi na dindindin da waɗanda ake yi lokaci zuwa lokaci da tallafawa kamfanin kamfanonin ƙasar Nijar ta hanyar ma'amala da su. Domin tunasarwa zowar wannan sabon kamfanin a cikin jihar Agades ya kawo kucece-kucece da dama wajen ƙungiyoyin matasa da ƙungiyoyin mata bisa ga batun ɗaukar ma'aikata. Rabi a jihar Agades har yanzu a garin Tirozirin matasa 'yan ƙungiyar haɗin kan matasa sun tsunduma a cikin ayyukan sa-kai na tsabtace garin nasu. A cikin wannan tsokacin da yi wa abokin aikinmu Ahmed Fellan shugaban ƙungiyar Muktar Amadu ya jira da kira zuwa ga hukumomi da su dafa musu a cikin wannan ƙudurin nasu a gaskiyar lamari yanzu dai ban muna da ƙwarin gwiwa muna yi ne gaskiya ra'ayinmu ne don kanmu ba tare da gaskiya wani yana kama mana ba ne don kuma mu gurin mu shine su magabata su fahimci manufanmu mu manufanmu shine mu gani mun kawo sauyi cikin gari mutane sun sake mantalite ana amsa kiran mu lokacin da muka yi shi shine zai ba mu dama gobe mu gudanar da ayyukan ko fiye da wanda ake tsammani masu ka gani daga sharan ma mun wuce mun yi wasu kirkire-kirkire a cikin. Rabi wata tawagar shawarar jihar Difa ta tattauna tare da matasan gundumar gudumariya domin ganin yadda za a iya kafa wani tsari wanda ya shafi gundumar tasu. Saidu Kabiru yana daga cikin tawagar ga fasarar karin bayanin da yi wa abokin aikinmu Gidi Abdurrahman. Makasudin wannan rangadi shine na fara musanya halartar kowa a kewayen mayan ayyuka domin samar da cin gashin kai kai na waɗannan matasa na waɗannan ƙananan hukumomi. Muna a zangon farko a gudumariya za mu yi dukkan ƙananan hukumomi goma sha Muna buƙatar wani cin gashi na matasa ta hanyar wannan shiri. Muna son matasa dubu goma sha uku daga cikinsu dubu biyar na matasan karkara, 'yan mata dubu uku da waɗanda suka ƙaura daga yankunan su dubu ɗaya da ɗari biyar. Kyautata ƙarfinsu na aiki domin samun damammakin guraben aikin cikin ɓangarori daban-daban na kumin ɗin difa. Muna son zaman lafiya a yankin difa. karfafa muna fatan kuma kungiyoyin matasa su karfafa ƙarfinsu da kuma halartar matasa cikin hukumomin yanki da na gida. Yanzu kuma sai takaitaccen rahoton mu na Lahadi. Rabi bana gwarzuwar gasar hikaya ta gasar rubutu a harshen Hausa wacce BBC nigeria ke shiryawa ita ce Amira Sulai yar asalin kasar niger shahar Maradi. Yar kimani shekara 24 mai aikin koyarwa Amira ta lashe wannan gasar ne tare da littafinta mai lakani da garar biki. Abokin aikin mu Muhammad Mamman ya tunkare ta ga fasarar rahoton nasa. Wani gagarumin tarbe ne al'ummar Maradi ta yi wa Amira Alhaji Sulai a yayin da ta fito daga Abuja nigeria inda aka gayyace ta don karɓar tukucin da ta samu wanda matsayi riba ce domin amira ta ce ba ta zaɓi ta zama marubuciya ba gaskiya rubutu ba ra'ayi ba ne ba saboda ban ma taɓa tunanin za na zama marubuciya ba dalili da ina tunanin marubuta wasu mutane ne na daban wanda ba kowa ba zai iya zama bisa shawarar wata ƙawata da ta zo min da magana cewa ya kamata mu zo mu yi rubutu sai na fahimci cewa ashe shi marubuci ba ƙirƙirar shi ake yi ba haihuwar shi ake da baiwar shi muna fara sai na fahimci cewa ashe ni ma zan iya kuma ni ma ina da basira ina da baiwa ta tartaruguto Garan biki shine labarin da ya lashe tukuci na farko kuma yana tamkar kukan zuci ko abin takaici. Anan tana fallasa wani al'ada da ke tura iyayen amare su bata duk dukiyoyinsu don su dawa angwaye rayuka al'adar da take ganin ta yi muni. Al'ada ta garan biki lokacin bikin aure. Akan garan biki aure da yawa ya mata an samu rashin jituwa tsakanin ma'aurata an samu rashin jituwa tsakanin dangin ango da dangin amarya to shine abin da ya gina labarin garan biki. Wannan tukuci na zuwa ne bayan da abara bara bata yi nasara ba inda ta zo a matsayi na goma sha biyu ta ce hakan ya taimaka mata wajen gyara kurakuranta amira na ganin cewa sai an nemi sani sosai kafin a zama cikakken marubuci su dage ga neman ilimi in marubutan ne bisa kan abin da suke son su rubuta su nemi ilimin abu kafin rubuta shi duk abin da kake so ka rubutu bisa kan shi kai bincike mai zurfi bisa kan shi saboda shi marubuci kamar wani mutum ne wanda yana iya sanya riga kowa shugaban majalisar shawarar da irin maradi ya bayyana cewa amira abin alfahari ce ga matasan maradi da na nijar baki daya ta baiwa nijar damar a kira sunanta a kasashen ketare daga na nata bangare amira ta bayyana cewa wannan shine farkon kyakkyawar hanyar da ta kama fannin watsannin motsa jiki kenan yau za a buɗe babbar gasar kofin duniya na kwallon kafa cewa da coupe du monde wacce za a yi a ƙasar qatar ƙasashe 32 ne za su kara da juna a yayin wannan gasar daga cikinsu kuma ƙasashen afirka guda biyar su ne ƙasar kamaru ƙasar ghana ƙasar morocco senegal da tunisia ta cewar lawali garba masani ne a fannin kwallon kafa nahiyar afirka ta fi karkata hankalinta zuwa ga ƙasar senegal da ta morocco ga fassarar bayanin da ya yi wa abokin aikinmu sumana amadu Tawagogin kasashe kamar Senegal da Morocco ta su iya su kusanci rukuni na karshe domin waɗannan tawagogi biyu sun kumshi 'yan wasa da ke cikin fitattun 'yan wasa a duniya. Ba sai an zana sunayensu ba ana ganin su kowane lokaci a cikin kwambala-kwambala. Senegal zakaran Afirka tare da gwarzayen 'yan wasanta ita ce tawagar da ake ji da ita sosai. Ana sa ta kai a matakin kusa da na gaba da na karshe idan ma bata samu kofin ba ta kai matakin kusa da na karshe. Matakin kusa da na karshe guri ne da har yanzu wata tawagar Afirka bata cimma ba mu rika a tarihi cewa karan farko kenan da dukkan tawagogin afirka biyar ke karkashin jagorancin masu koyarwa na gida haka na nufin cewa idan muka yarda da masu koyarwa na gida to ana sa ran samun abubuwa da yawa ana muka kawo ƙarshen shirin labarin matasan mu ne mun gode muku da sauraron shi da kuka sai kuma wani sati idan Allah ya kai mu na ra'in da zamu dawo muku da wasu sabbin labaran